take gaskiya bane ka bi nasu ba abin da zuciyarka ko aljihunka take bukata duba shawara ce annabi ya bayar sai ya bar nasu ya ba wurin ya taso da mutum dubu daya zai zo ya tinkari har na dubu uku a nan sai abdullahi dan ubai dan salul ya yi wa annabi zagon ƙasa ya koma da munafukai ire-irensa mutum ɗari uku ya koma da su ina madina dubu ɗaya ɗari uku suka koma nawa ya rage saura ɗari bakwai a ɗari bakwai da suka Allah ya inganta ma lafiya ka dan Muhammadu Rasulullahi Allah ya kwantar da mukiyanka dan limamin mala'iku annan Muhammadu Allah ya ƙara maka hakuri irin na baba Allah ya ƙara ma hakuri irin na baba dan Muhammadu Rasulullahi abinda ba za ka iya ba Allah ya iya ma da farko za na sako tilawu Makagi na mai duniya. Ayi wali a zauna lafiya. Kare mana jangwar zo ɗan Husainu wali mu da mazan jiha. Mun gamsu da shi ya yayi